Babatu da Sarkin labari. Sai wanda ya haddace Alƙur'ani za a ba shi aure, kuma in ma ba ka haddace ba ko ka je zance to ka koma ba za ta fito ba. A tabbatar da cewa hafizin Alƙur'ani ne sannan za a ba shi aure ko a ba shi dama ma ya kare neman auren. da ƙyar da gumin goshi ta yaya ‘yan biyu yanzu kuma ta haifi ‘yan uku an kuma kori mai gidanta aiki. <laughs> an fasa wani aure saboda an ce ba za a yi DJ a taron bikin ba, mm-hmm. Tafijan, jan, ku dai kawai, ku biyo mu cikin shirin ku ji cikakkun rahotannin har ma da wasunsu. idan ana maganar yadda ake koyar da kafa kyamarar CCTV ta zauna ɗaram ko kuma da samu ku ita a ofisoshi da gidajen ku da sauran wurare ta ratsa ta ko'ina lungu da sako to babu kamar kamfanin Nimbo Nela Technology Limited sannan idan kuna ishin ruwan koyon yadda ake hada hasken wutar sola sai ta ta zizar ballantana kuna burin zama gwanayen iya hada wutar lantarki electric wiring da aikin hada famfo plumbing da zama zai ba a fagen creative media ɗaukar hotunan zamani na bidiyo da na kati da sarrafa hotunan editing musamman sakon bidiyo bugu da ƙari za a koya muku home automation yadda ake sarrafa wutar lantarki da kayan wutar lantarki ta cikin wayar hannu daga ko ina ake a duniya to ku sha ku ya shirya tsaf domin koyar da matasa maza da mata dukkanin waɗannan da irin fasahar da ƙwararrun sa suka ƙware a kamfanin Nimbo Nela na ƙasar China ku je kamfanin Nimbo Nela Technology Limited da ke lamba 20 a ginin Binta Dan Baffa Plaza kan titin Audu Bako dab da ofishin Nine Mobile ku mallaki form domin ku soma kusa kusan ku kai tsaye za ku iya su ta sufuli takwas sufuli biyar biyu bakwai tara takwas sufuli sufuli ɗaya ko sufuli takwas sufuli shida sufuli ɗaya ɗaya sufuli tara shida tara Nimbo Naila Technology Limited. Makarantar MMI International English School na sanar da dukkanin ɗaliban da suka sayi fam na shiga makarantar. Za a fara karatu ranar Asabar ɗaya ga watan Januwari shekara ta 2022. sun shirya koyarwa ta musamman certificate da diploma duka a ranakun asabar da lahadi public speaking english grammar literature kada ku bari a barku a baya maza ku hanzarta ku samu wannan tallafi na makarantar MMI International English School kudin fom kadai za ka biya naira dubu biyu da ɗari biyar kacal kudin registration da kudin littattafan karatu kuwa hukumar makaranta ta biya maka sa'an nan muna da bip class ga manyan mutane wato aji na musamman a yanzu haka za ka samu fom a number 3B Royal Plaza 2 daura da gidan man total da ke kan titin Zoo kwanar Hausawa a titin masallacin Murtala ko ka tuntube mu a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili hudu hudu hudu hudu biyu ɗaya sifili bakwai ko kuma sifili bakwai sifili hudu hudu hudu hudu biyar shida bakwai tara wannan tallafi ne daga hukumar makarantar MMI International English School. Na mallaki lambar BBN a Tantabara, ni kuma na mallaki katin zama ɗan ƙasa. ni kuma na mallaki akawun na banki gami da katin ATM. Ai ba ihu za ku yi ba, don nuna farin cikin ku da zuwan tantabara godiya za ku yi wa Allahu mai rahama da ya kawo muku tantabara Global Network. Mazagar je ofishin tantabara da ke garin Kwana Gora saman layi Mini Plaza Benin Alhaji Bello mai manja ko shagunan Alhaji Sani Kyalasa saman layi. don mallakar asusun banki gami da katin ATM na duk bankin da kuke so. Haka ne, ina iyayenmu mata masu ƙananan sana'o'i irin su waina, awara ko kosai wannan dama ce gare ku na mallakar asusun ajiya na bankin da kuke da muradi. Hadan tabara, farin cikin shi ne namu. Mai sauraro barkan mu da warhaka. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin. ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin. Mande tushen aiki wai ko nasara na tsoronki gashi kuma ta zo a ranar hutu, amma fa mu ba ma yi, kuma gabanin mu nutsa cikin shirin, bari mu yaya labulansa da karatun labarai a taƙaice shugaban makarantar ummu salama islamiyya da ke unguwar mubi kofar nasarawa malam muhammad ya shehu ya ce matukar iyaye za su rika baiwa makarantun islamiyu gudunmawar da ta dace babu makawa ɗaliban za su sami ingantaccen ilimi malam muhammad ya ya bayyana hakan ne yayin saukar karatun alkur'ani mai girma da makarantar ta gudanar a mubi da ke kofar nasarawa mai unguwar dausayi da ke yankin karamar hukumar gwale malam ahmad uba dausayi ya ja hankalin kungiyoyi masu zaman kansu da ƙara ƙaimi wajen tallafawa masu ƙaramin ƙarfi. Malam Ahmad Dausayi ya bayyana hakan ne yayin da kwamitin unguwar gyaran da Dausayi haɗin gwiwa da wani ɗan kasuwa nan Kano suka jagoranci raba tallafin kayan abinci ga iyayen marayu cikin unguwar a ranar Litinin ɗin nan. Shugabar ƙungiyar ɗaliban makarantar 'yan mata ta Sani Mai Nage, Smoga, Hajiya Sha'awa Ɗahiru Umar Soran Ɗinki ta shawarci gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafawa makarantar da abin da ya sauwaka. Sha'awa Soran Ɗinki ta bayyana hakan ne yayin taron sada sada zumunta da kungiyar ɗaliban ta shirya a harabar makarantar daga sashin labarai Aisha Shehu Kabara. To daga karatun labaran sai kuma jakadiya binta Musa Muhammad ɗauke da wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na ranar Juma'a. Wanda ya kalli batun yanda maza suka ce yanzu babu sauran biko. duk wacce ta yi yaji alaraka taki gona. Za mu fara da saƙon Abdulsalam Imam Karfi da ya ce, Allah ya ƙara haɗa kan ma'aurata, tawa ta yi yaji da kanta ta dawo, in ji Nusa Aliyu. Shi kuwa Hamzazi Shehu cewa ya yi, mata a dinga jin tausayin maza. ‘Yan uwa maza ku dinga kai zuciya nesa daga Abdul a taka Mariri, Allah ya kawo mana mafita, Sakon Awwal Shu'aibu. Mata ku dinga haƙuri da mazajen ku. Sakon Ubale United Farawa. Dama har yanzu mata suna yaji? Tab, in ji Fatima Muhammad Zangina. Saƙon Mariya Garba cewa take, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Mata ku dinga haƙuri, yaji ba shi da daɗi. Saƙon Abdul Mustapha gidan doki. Allah ya kyauta, maza da mata kowa da laifinsa. Sakon yayi dadi zakirai kenan wanda kuma da shi ne muka karkare sakonnin naku. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda wani masani kuma ƙwararre a sashin ilimi na kwalejin sa'ada tirimi da Gambado. Ya tashi ya yi shelar shawarar wata sabuwar dokar ilimi da aure kuma taron sauka. da aka gudanar a garin Wailari da ke ƙaramar hukumar Kumbotso. yana mai cewa kamata ya yi a ce daga yanzu sai wanda ya zama hafizin alƙur'ani sannan za a ba shi aure, kuma in ma ba ka haddace ba ko kaje zance to ka koma ba za ta fito ba. Ya kamata al'umma suka yanke hukunci kamar yadda kowace al'umma take yanke hukunci ga 'ya'yanta cewa duk matashin da ya zo neman aure to a yi kokari a tabbatar da cewa hafizin alkur'ani ne sannan za a bashi aure ko a bashi dama ma ya kare neman auren fuskanci alkur'ani da ake da su a cikin al'umma suna kokari sosai suna karantar da alkur'ani amma samari maza idan aka zo saukar alkur'ani ana tarawa cewa suna kankanta sosai idan aka kamanta su da mata duk inda ka je saukar karatu alkur'ani sai ka ga mata ashirin da biyar maza uku akwai saukar da na je mata hamsin da tada namiji ɗaya. Ya kuma ce ko a wani yankin cadi ma haka ake yi. lokacin da na je karatu Sudan na haɗu da wani yaro daga Chadi. Ina hira da shi nace masa kai kuwa me ya kawo ka Sudan? Sai ce wallahi a garin su a unguwar su idan mutum ya taso aure idan bai haddace Alkur'ani ba za a bashi mata ba nan nan nan Chadi. Ya ce to da ya ga ya isa aure kuma shi bai haddace Alkur'ani ba cikin dare ya tattara kayan sa ya bar gari ya tafi Sudan neman Alkur'ani. To amma fa sai dai yana kammala shelar wannan shawarar doka. sai daga cin garin nawai lari ya tashi ya ce shi fa yana ganin akwai ɗan gyara. to da dagacin lari ya tashi ya ce a sassauta saboda haka magana da dagaci ya ce to shi ke ma a ce mutum ya yi karatun alkur'ani mai zurfi ya isa kuma ni ma na goda haka amma dai samarin ne ya kasance an ɗora su akan wata tarbiyya a wannan zamanin a ce idan ya zo neman aure a tabbatar da cewa yana karatun alkur'ani to su ma wasu iyaye da jakadiya Nafisa Ahmad ta zanta da su sun ce, Gaskiya in aka ce sai mahaddacin Ƙur'ani to fa akwai yiwuwar su daɗe suna jin ɗimi da ‘ya'yayensu. gaskiya ba za su aure ba yanzu akalla ba kasar ba ina da ƴaƴa guda biyar to yanzu takamaimai duk cikin guda biyar din nan babu wanda yake da standard saurayi wanda zan ce miki gashi da gaske yake zai aure ta kin ga idan ku aka ce dole sai ya zo da certificate ɗinsa ta sauka alkur'ani kin ga wannan abu ai ba zai yiwu ba ba za a haifar da ɗa mai ido ba gaskiya 'yan mata ba za su aure ba tunda ba kowane maza ne suka yi saukan nan ba gaskiya gaskiya lamari in dai har haka ne gaskiya da za daɗe ba aure ba kam. Su ma wasu ‘yan mata sun ce in dai akwai wannan doka yawa kawai ake so su daɗa, dama a hakan ma yaya. whatsapp gaskiya za a daɗe wallahi dai yanzu ma samarin yadda suke yin wuya ai wallahi in aka ce za a yi wannan za a daɗe a ƙasa gaskiya wannan salon su gudu su ki dawowa ne wannan ai bala'i aka janyo mana gaskiya ni wannan abu bai yi ba gaskiya wannan dokar in gwamnati ce ta sa ta ta taimaka ta janye ko da gaske yake in ya zo ina murna ya zo sai ya gudu in ya ji haka to su ma fa wasu samari sun ce ana yin dokar boda za su ƙetara su je su nemo auren daga can. Kuma babu dalilin da zai sa a ce ya zama dole ko doka a cikin addini a ce sai ka gabatar da shi za ka yi aure. So ni gaskiya ba ya wani abu ne in ban haddace wance to ni ban da certificate in kuna gan za ku iya bani aure ku bani ko ba ku ni ba in haƙura. To, ko shin idan mai satifiket ɗin saukar suka haɗa nema da wanda shi kuma satifiket ɗin dala gare shi yaya za a yi kenan? Gaskiya mai kuɗin nan gaskiya shi zan baiwa. Gaskiya to, gaskiya zan ba mai kuɗin nan. To, wasu fa iyayen sun ce ga ilimi ba za su ɗauki dala ba. Ga mai ƙur'ani, ka baiwa mai kuɗi, shi ma mai ƙur'anin a hankalin Allah ya hore mai sai ki ga yayi kuɗin shi ma ni zan iya ɗaukar mai ilimi in bashi shi arziki wannan nufi ne na Allah kuma shi arziki zai iya zuwa kuma zai iya tafiya amma ilimi shi ko yana nan ba inda za shi. to labarin dai shi ne jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakon. To a yayin da ake ta dambarwa kan batun sai wanda ya zama hafizin alƙur'anin sannan za a ba shi aure, kuma in ma bai haddace ba ko ya je zance ya koma ba za ta fito ba su kuma ‘yan matan suke ganin wani salon kashe musu kasuwa ne. to a hannu guda kuma ita wata ma ta riga ta samu mijin auren har ma biki ya zo an fara shagulgula ana igoba ɗaurin aure. an ya je gidansu amaryar ya tarar an girka kiɗan DJ maza da mata sun taru ana ta gyagijewa. Shi kuma ruwa ya tsaki ya tashi kiɗan DJ ɗin. don haka gyatiminta yana zuwa sai aka yi zargin ya ce, To, tun da babu kawu dije a bikin an fasa ɗaurin auren. Ga dai jakada abubakar sabo wanda bayan ya samu rahoton faruwar al'amarin ya fara bibiya. kamar yadda rahotanni suke nunawa wanda zai auri ita wannan matashiya a ya zo gidansu sai tarar ana wannan kiɗa na dj ga shi ba shi da ra'ayi ba tare da ƙasa a goya baya kutun kutun har sai da ya ga cewar wannan kiɗan dj ya tashi to daga bisani kuma abin bai wa ita amarya da yan uwanta daɗi ba wannan yasa suka sanar da mahaifin amarya shi kuma yake ganin cewar kamata ya ci an fasa auren gaba daya to a halin yanzu dai ina kan binciken wannan labari insha Allahu zan dawo a kawo na biyu don jin yadda tawakana a wannan balahira To an dai yi zargin shi amaryar ma da kansa ya je ƙofar masallacin da za a ɗaura auren washe gari, shi ma ya ringa yin kutun-kutun yana korar duk wanda ya tafi za shi wajen ɗaurin auren. yana ta korar jama'a su koma gida babu ɗaurin auren an fasa, ko da dai duk iya juyin duniya kan mu samu ƙarashen labarin wanda za mu iya sanar da ku abin ya ci tira, to amma fa sai dai ba ƙasa a gwiwa, idan hali ya yi za a ji mu a nan gaba, mun kuma tafi kasuwa mu ɗauko talla. Tijjani albashirinka. Ina jinki umma titi. Ƙwararren mai laƙunƙunan larurar da ta shafi maza da mata, Muhammad Sabi Ishaltok, sun sake buɗe reshen su a nan Kano. A ina da ina ne? Sai tsaye ka tafi Zoo Road, titin gidan Buhari, da ke kallon Trade Fire, kusa da masu sai da Apple. A kira sifili takwas ɗaya, biyu sifili shida shida shida shida shida ɗaya. Ko Mujahid Plaza, namba ashirin, da ke kallon asibitin Murtala, ɓangaren 'yan haihuwa farkon gada. A kira sufuli takwas ɗaya biyu hudu takwas tara ɗaya ɗaya bakwai biyu. Ko Faje Plaza Duni Street gidan mai unguwa layin masallacin Aminu Daurawa a kira sufuli tara sufuli shida sufuli uku uku biyar biyar biyu shida ko kasuwar asibitin Nasarawa shago mai lamba shida a kira sufuli tara sufuli shida sufuli uku uku biyar biyar biyu shida ko kurna tudun buduwa da ke kallon yan katifa kusa da Yuton na ɗan dalama Islamic Chemist a kira sufuli takwas ɗaya biyu sufuli shida shida shida shida shida shida ɗaya. Duka idan an je za a samu ire-iren magungunan Sabiu Shaltom? Kwarai kuwa magungunan su da injin zamani ake sarrafa shi a auna shi bisa ƙa'ida a cikin mazubin leda da kwali. Alhaji Mudi ya labarin gidan da aka ce mun kasiya ne sai dai bari kawai kalla Aini sayan wannan gida ya zame min tashin hankali da rigima a yanzu haka muna kotu muna faman tafka shari'a subhanallah alhaji mudi me ya zafi haka duba ka gani malam kalla takaddun gidan ne da aka bani ba na gaske bane tabbas alhaji mudi wannan takaddun naka daidai suke da shara ko kuma ce maka bola shabbija ka ce na faɗa hannun yan cuwacuwa da yan harigido to yanzu malam kalla menene mafita eh mafita ɗaya ce mu je gurin kosawa kosawa kuma wane ne kuma kosawa eh kosawa babban dillali ne kuma yana kwatanta gaskiya a cikin al'amuransa a gurin gurinsa ne ake samun filaye gidaje kangwaye shaguna gidan mai gidajen kifi gidajen kaji da dai sauransu Lallai ƙosawa ya shahara ya kuma tumbatsa a wajen harkar dillanci kai ba nan kosawa ya tsaya ba Ƙosawa yana haɗa aure ma'ana mai dalilin aure ne malam kalla bari na hanzarta yanzu nan na ɗauko kullum mota ta domin ka raka ni gurin kosawa kosawa dillalin filaye da gidaje domin neman ƙarin bayani sai a tuntubi kosawa a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida tara uku uku sifili biyu bakwai takwas ma'ana zero zero, six, nine, three, 69 33 02 78 kosawa. kosawa. Assalamu alaikum. Mai sauraro kana tare da Gambo Karmami karamar hukumar Gabasawa wannan aka fi sani da ɗan Borno. Mun zo ne mu sanarwa al'umma wannan magani mai wuya a wajen wasu mai sauki a wajen mu saboda wannan magani yana da wahala samu saboda cutar da yake magancewa ta fi yaduwa a maimakon maganinta. Jama'a da dama sun saba sanin cewa in sun sha maganinta a ce ta kwanta. To mu kuma cikin iko da Allah ya yi mana mun zo mu sanar da maganinta da muke da shi a halin yanzu. wannan maganin yana ƙone cutar ne saboda yawa yawancin jama'a sun saba cewa wasu ma suna faɗin cewar ba maganinta to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hore mana maganinta da muke da shi wanda in har mutum ya gwada yakan rabuwa da ita gaba ɗaya ta kone daga jikinsa kamar ma bai taɓa yi ba muna da amincewa daga hukuma amincewar da hukuma ta yi mana nema ya sa ta yi mana rijista ta ɓangaren maganin saboda ta tabbatar da cewar yana yi kuma laruran nan wacce in mutum ya kama da ita za a ce masa inda wato har ma ka ji ya ce wato kilaya kuma alhalin kiliya sile kyauta ne maganinta a wajenmu. Adires ɗinmu yana karmami karamar hukumar gabasawa ko kuma gidan sarkin aska na garin 'yar kanya. Ana iya samun mu a lambar waya sifili tara sifili uku tara shida biyu bakwai ɗaya bakwai bakwai. Marabanmu. To a nan kuma wata uwar ‘yan uku ce ko kuma a ce uwar ‘yan biyar, domin da ƙyar da gumin goshi ta yaya ‘yan biyu. babu isasshen ruwan mama ga kuma halin yau bare a ɗan sai musu madara. Aikin sirfau daka da turmi da take yi kuma a haɗa rufa wa kai asiri yanzu ya gagara, saboda ta samu wani cikin. kuma tana haifewa sai ga ’yan uku, ka ji wani ikon Allah wanda ba shawara yake ba, kuma ran da za ta haifi ’yan ukun tana naƙuda. mai gidanta ya fito daga kamfanin da yake yin aiki don kai ta asibiti aka sallame shi a aikin. ranar sunan yan uku aka fitar da shi fito daga aiki ne za a asibiti ban da lafiya shi ne aka ce ka ce yi fito shi ne kuma ce ya ba yi haka shi ne ya fito mm, ina yin sirfo duk da na samu cikin 'ya'yan nan ba na yi ba zan iya ba to rayuwa ce ga ta nayi an fita abin da aka samu yan mutane suka dan taimaka ya hi muke shi muke ha abin da aka bahi na kuɗin kamfani na wata in muku wagahi ba aikin to yanzu dai yan ukun ba su da lafiya maɗigar su duk ta rufta suna ta faman ciwon kai sun kuma je kemis ɗin su na jogana suka ce ba za su iya ba sai dai a kai su asibiti domin ciwon yunwa na tamowa ne yake shirin kama su. Ciwon kai da kahi suke yi hadda a maidu suna yi. To me gidan na tafa da kyabaragon maza ba ne mun tarar ya tafi aikin shara kuma sai dare ke dawowa, amma dai ta nemi taimakon bayin Allah. sai dai haƙuri nan rayuwa ne hire kurin a fatan lafiya. To a yayin da wannan mata take neman ɗaukin al'umma, su kuwa al'ummar unguwar kamfani da ke yankin fanshekara ɗaukin mahukunta suka nema, a kan halin zaman baƙin duhu da barazanar tsaro. sakamakon ɗauke musu tiransifoma da aka yi su ba a bar su sun gyara ba ba kuma gyara musu ba, sai zuwa suke suna dawowa abin ya ci tira. Haka musu bahu mai doya ɗan fan shekarar ya faɗa a maimakonsu. mun rasa inda za mu kama in mun je hukumar rarraba wutar lantarki ta jihar Kano sai ta ce mana mu tana sama ba a sake ta ba sai su ce mana mu koma to Allah ya taimake mu wani bawan Allah ya ce shi zai ɗauki gabaran gyaran wannan taransoma. muka koma musu suka ce su ba su da dama da za su ba wani individual mutum ya gyara taransoma sai su za su gyara su kuma sun yi shakulatin bangaro da mu domin dai tuntuɓi ɓangaren masu samar da wutar lantarkin sai dai ba su maganti ba, amma dai sun roƙi hukumar nan ta NEC mai shiga tsakani ta shiga tsakaninsu da Ketcon. Hukumar NEC da take shiga tsakanin al'umma da kamfanin rarraba wutar lantarki ta shiga tsakaninmu da duk wanda zai taimaka mana don mu fita daga cikin wannan halin da muke ciki. To ai dama shi zaman duhu ba shi da daɗi. Ba a bar ka kayi ba kuma kai ba a yi maka ba ala kyauta. Kuma yanzu sai jakadiya Zainab Aminu Bakori da rahoton batu mafi ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. Labarin da mabiya addinin Krista suka gudanar da shagalin bikin Kirsimeti a ranar Asabar ɗin da ta gabata na ɗaya daga cikin abin da yake ɗaukan hankali a kafafen sada zumunta. Daga ranar Asabar zuwa Litinin ɗin nan, mabiya addinin na ta ci gaba da ado suna kuma da fadafan abinci domin murna kuma suna ta wallafa hotunansu suna taya junansu murna. An hango mataimakin shugaban ƙasa ma Farfesa Yemi Osinbajo da iyalansa sun kai wa Buhari gaisuwan Kirsimeti a fadarsa. Bangarorin musulmai da dama ma sun kai musu laimuka da abinci, coci domin taya murna. Labarin da ke biye masa kuma shine daga fadar shugaban ƙasa, inda babban mashawarcin fadar shugaban ƙasa da wasu jami'an fadar shugaban ƙasan suka kamu da cutar corona. Rahotanni sun nuna cewa Sinagar Shehu ya killace kansa domin samun kulawar jami'an lafiya sai dai mashawarcin na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai sai Femi Adeshina ya musanta raɗe-raɗin da ake ta yaɗawa kan cewa shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya kamu da cutar corona. Labarinmu na ƙarshe kuma shi ne wanda sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ba da auren Amira 'yar tsohon gwamnan jihar Kano sanata Ibrahim Shekarau ga angonta Adamu Yusuf Maitama. Rahotanni sun nuna cewa jama'a da dama sun hallara wajen bikin. Manyan 'yan siyasa sun halarci ɗaurin auren wanda ya haɗa da Ahmad Lawal, Sanata Barau, inda aka hango jajayen huluna na ta tashi. Mutane na ta ci gaba da faɗar ra'ayoyinsu a kan wannan bikin. Wasu na cewa, kai jama'a, lallai har yanzu ba mu gama sanin 'yan siyasa ba. Wasu kuma suna cewa, siyasar Kano sai ba Kano, Bakanan ma sai mai kwanya. Zainab Aminu Bakori, Baba Suda. mai sauraro baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, har da taimakon abubakar saba baban fati, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. nake rufewa da tammat bihamdillahi na barku lafiya wassalamu alaikum